yanzu haka dai kimanin mutum goma ne ke kwance suna karɓar magani a babban asibitin garin na tudun wada baya ga waɗanda ke karɓar maganin suna komawa gida sauran ƙananan hukumomin da kwalarar bulla sun haɗa da doguwa da ƙaramar hukumar garko da gaya da wudil da dawakin kudu da rano da sumaila da kuma ƙaramar hukumar kabo honorable abdullahi ilyasu riyasa shine wakilin mazaɓar tudun wada a zauren majalisar dokoki ta jihar kano ya tabbatar da bullar cutar cikin wasu garuruwa da ƙauyuka na yankin mun samu labarin ɓalla wannan ciwo a garin ruwan taɓo na hayan alhazawa an samu labarin ɓallarsa a garin dalawa da burin da gaca da garin faruruwa wayannan gurare duk an samu rahotanni na ɓalla wannan ciwo na kwalara kuma cikin hikimar allah ma'aikatan lafiya na wannan ƙaramin hukuma sun ɗauki magani don taimakon za su tafi wannan yanki don abubuwa da ake bayarwa na rigakafi na kamuwa da wannan ciwo da shauran guraren ma da abin bai kai ba ana ta kokari a ga cewa an kai dauki domin kada abin ya ci gaba da bulla wasu gurare kuma an samu rashe rashe a kamar a dalawa a faruruwa da nan yankin ruwan tabo akalla ko ina na samu rahoton nan akwai wani suka rasu sakamakon wannan bulla wannan ciwo sai dai dan majalisar dokokin ta Kano ya danganta wannan annoba da yanayin damuna da ake ciki a yanzu an samu damina yawancin rijiyoyinmu da wuraren da ake amfani da ruwan da ake sha ya samu gurɓata saboda yanayin da aka samu na ruwan sama saboda haka muna zaton wannan shi ya haifar da yaɗuwar wannan cuta a wannan lokaci amma an yi kokari an samar da maganin da za a zuba a rijiyoyi inda ake amfani da rijiya da guraren da ake ganin al'umma suna amfani da wannan ruwan domin a sama musu kariya da wannan ciwo. A matsayin ku na wakilan jama'a, wanne hoɓɓasa kuke dan ganin cewa mutane suna amfani da ruwan da ya dace su dinga amfani da shi misali ruwan famfo wanda ko da an yi ruwan damuna ba zai gurɓata ba. To muna iya iyawa gwargwadon iko. A wannan a wannan lokaci akalla an samar da famfuna a garin birin fala nan cikin garin yaryasa a maje yar maraya yar kawo da wuna duk wani gurare an musu sababbin rijiyoyi an sa overhead tan an sa famfuna a cikin gari sannan an yi tuka-tuka da local gamman da dan majalisar tarayya da ni dan majalisar jiha da abinda gwamnatin jiha ta yi za su kai sama da 200 da ko 300 a yankin karamar hukumar tudun wada wanda dukkanin suna aiki amma ka san da ke yankin namu yanki ne mai yawan gaske duk da haka akwai guraren da har yanzu suke amfani da rijiyoyi da guraren da suke iya ma amfani da ruwa irin na yashi da ake amfani da shi na gargajiya kokarin da na yi domin jin ta bakin kwamishinan lafiya na jihar kano dr abubakar labaran yusuf dangane da wannan batu ya citira amma kafofin yada labarai na cikin gida sun ruwaito shi yana tabbatar da barkewar wannan cuta ta kwalara a tara daga cikin ƙananan hukumomin jihar kano 44 inda har ma ya ce yanzu haka fiye da mutum ɗari ne suka kamu da ita mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria